بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya ya jikan hajiya amin malam mutum ne kuna tare da shi ya ce yana so a siyo masa mota ya halatta ka kara masa wani abu a kai ba tare da kun kayyade a nawa motar za ta zo ba Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana amin a to kawai ya ce maka ka siyo masa mota ka siyo masa mota a nawa kai bai faɗa ba da gaya maka ba kai kuma sai ka je ka siyo mota in ka siyo masa motar ka gaya masa kudi ka ƙara ya ce ba zai siya baya ya ka kun kulla ciniki ba ku kulla ciniki ba ko ne ya zama to addainu biddaina yana bin ka bashin mota kuma bai baka baka faɗi ma ya faɗi nau'in motar kuma ya faɗi abin da zai biya wannan ba ciniki ba ne wannan garari ne a kan garar ne eh, bai halatta ba wannan sannan wannan ya ce assalamu alaikum ina da abokan kasuwanci a kasuwa wanda suke ba ni farashi idan ba ni da abu a shagona a shago a kastama ya zo yana so zan karba a wajensu da ɗora riba ta a kai ya halaccin hakan yake a shari'a Allah ya ji kan Hajiya amin eh, idan ah, to a ah, su yanda suke baka farashi idan ka je ka karbo idan ka je ka karbo ka zo ah, ka ɗora ribar taka sai ka zo ka tara kasaman ya tafi kafin ka zo ya tafi ko kuma wani ya zo ya janye shi to ya za ka yi da wannan wanda ka karbo masa in ka mayar kenan to idan idan ya salwanta tsakanin ka zo ko kafin ka koma ko aka kawo farmaki eh? kai da kaje ka karbo sai ka biya saboda haka ka karbo kenan a bisa zimmarka eh, saboda haka ka karbo akan cewa ka sayo daga wajensa akan ga abin da za ka baki na'am in kan saman bai saya ba eh, idan ba komai wannan yayi idan dai ciniki ne amma da kuma an ba da khiyar din za ka iya dawowa da shi idan ka saman bai saya ba za ka dawo da shi amma an riga an kulla ciniki ko eh wannan ya halatta inda wannan sharadi ne eh, kuma za ka ɗauki asara idan ka sama da ya tashi saya sai bai saya a inda kake tsammanin za a saya ba ka saya waya ce a miliyan 200 haka ya ce maka shine farashi da ka zo baka ci sa a a ya fi ka wayo ya sayar sai ya ta tashi a 180 eh ba zai sayar ba to ɗaukowa kawai za ka yi ka zo ka idan ka zo ka siya kai baka san kaya ta tashi ba ya je ya zo da wanka sai ka tuka mai kawai ka zo ka dauka eh, misali kawai da zo zan ba nura da dau kaya da mm. tafi kanti na na je na siya mm. sai da na zo zan ba ma nura sai ce ai an je an siyo kaya ya faru da naira ko naira ɗari sai na ka masa mm. to yayi eh, wannan tunda da tunda da surar ciniki ne da surar ciniki ne ka riga ka in ka riga ka dauka ka kullace ciniki cinikin mu'ata na'am to sannan wayan ya ce yana kan fassara waɗannan kalmomi al-muhaqala al-muhaqala shine zai zo mana shine bayar da hayar gona da juri'in abin da ake nomawa a cikinta a ce ga wannan gonar idan ake noma abin da ya kama a wannan bangaren nawa ne duk abin da ya fito nawa ne a wannan bangaren ko kuma ka ce duk abin da aka noma to abinda duk aka samu kashi ɗaya cikin uku na wani na mai gona to wannan shine almuhaqala aka hana almuzabana ai mun yi ta ko eh shine ka sayar da sabon dabino da tsohon dabino almuhabara shine shi ma da muhaqala almuhabara waɗansu suna shine ka bayar da hayar ƙasa da juzi'in abin da ke fitowa shine da kamar sulusi ita waɗansu sun ɗauke ta da ma'ana ɗaya da muhaƙala waɗansu ma suka ce a almuhaƙala ne ka ba da hayar ƙasa da cewa wani ɓangare duk abin da aka noma a nan wajen shi ne kuɗin hayar shi shine almuhaƙala amma da juzi'in abin da zai fito daga ciki ko sulusi ko rubi'i ko makamancin wannan shi ne almuhabaza almuhabara almuhabara ko dai eh, eh, wannan al-mukhabara haka ne ya faɗa na al-mulafasa wal munabaza dai mun yi su kamar yadda aka ji yanzu to sai wannan kuma ya ce Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi fatan alkhairi da addu'a kan Allah ya jaddada rahama ga mahaifiyarmu Allah ya kara wa mahaifinmu lafiya da imani Allah ya kyautata karshensa amin wannan ya ce sannan ya addu'a Allah ya kara Allah ya kara lafiya Allah ya kara mun lafiya da imani da nisan kwana masu albarka da arziki mai dorewa ya yi zuriya albarka amin don Allah ya ce yana so a taya shi da addu'a kuma 'yan uwa ɗalibai su ma su su taya shi da addu'a wallahi ya ce yana cikin damuwa sosai don allah malam ka bani lokacin da zan ganka a don neman shawara ko kuma ka zaɓa min a matsayinka na malamina ko ma na ce mahaifi na gode e, sako daga na to mai tambaya e, to insha Allah sai ranar insha Allah sai ta samu wanda daga cikin yan hizba sai zai gaya mata lokacin da zan ganta insha Allah wannan ya ce to sai addu'o'i Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروقنك عونا ساعة من البركة ساعة في سران الجمعة الله في أمس أدعو إمو الله كبيا من بكاتمو الله غافر تزنبمو الله كجد موشكين رحمرك الله دكان الخير عندك سوكد شيء عونا ساعة الله كبا مشكين ربو الله دكان شري دكان كور دشي عونا ساعة الله كور من دشي الله دكان بكاتو دمكي نيما أوجنك الله كبا ba mu biyan bukata Allah muna roƙonka ka jikan magabatanmu mu kuma Allah ka ba mu lafiya da imani Allah ka tsare imaninmu ka tsare addininmu ka tsare lafiyarmu ka tsare arzikinmu Allah ka jikan magabatanmu mu ƴan uwan waɗanda suka rasu da na'ibin wannan masallaci malam Aminu da ɗan uwanmu malam Gali Bello da ɗan uwanmu malam Mustafa da suka rasu a wannan mako muna roƙonka Allah ka yi musu rahama Allah ka sa aljanna makomarsu Allah ka ɗaukaka darajarsu Allah ka haskaka su Allah ka ni'imta musu a cikin kabarunsu Allah ka sadar da su da ceton ka sallallahu alaihi wa sallam. Allah ka amintar da su daga azabar kabari Allah ka amintar da su daga azabar wuta Allah ka sa aljanna makomar mu baki daya akwai masu matafiya wanda ya matafi wanda yake hanya Allah kasance tare da shi Allah ka amintar da shi akwai wanda yake neman addu'o'i dai akan al'amuransa muna roƙonka Allah ka biya masa bukatunsa Allah ka sanya masa albarka a cikin abin da yake nema akwai mai neman addu'a akan jarabawa da yake Allah ka bashi nasara Allah muna roƙonka waɗanda suke akwai ɗan uwanmu Malam Hassan Hatta wanda yake a wannan masallaci da bashi da lafiya na roƙonka Allah ka ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiya akwai dan uwa Alhaji Salisu Kabara muna rokonka Allah ka ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiya akwai yar uwan mu Hajiya Amina mahaifiyar dalibi ah, mai yawan zuwa wannan majalisi Khalifa da za a yi mata aiki muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka inganta mata lafiya akwai wata ma ita ma wata wadda ta samu ta gamu da hadari a kafar ta muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka inganta mata lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah da muke fuskanta a wannan ƙasa na barazana ga aminci muna roƙonka Allah ka yi mana maganin Allah akwai 'yan ta'adda wanda suke neman dun farowa cikin wannan ƙasa suna gabar wannan ƙasa tamu sun yi gani daga ƙasashe daban-daban suna nema su shigo cikin wannan ƙasa tamu Allah ka yi mana maganin su Allah ka tarwatsa su Allah ka watsa aniyar su Allah ka sanya da'ira a kansu Allah ka yi mana maganin sharrin su Allah ka kawar da dukkan fitina daga wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya Allah muna roƙon ka fitinu da suke kunno kai a cikin wannan gari namu Allah ka yi mana maganin su Allah ka amintar da wannan gari namu Allah ka ba mu lafiya da kariya Allah ka sanya arziki da wadata da aminci a wannan gari namu tamu da sauran garuruwan wannan al'umma tamu Allah waɗanda suke ta'addancin da ake a ƙasar Sudan a nan a ɓangaren Darfur Allah kai mana maganin wannan Allah ka amintar da wa'annan bayi naka Allah waɗannan matsarnata Allah kai mana maganin su Allah wannan abin da suke yi na barna da tashin hankali muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah ka dakusar da karfin su Allah da su da masu taimakon su Allah ka tarwatsa su Allah ka jefa gaba gaba a tsakankanin Allah ka watsa aniyar su Allah ka jefa sabani a tsakankanin su Allah ka amintar da bayinka daga sharrunsu. Allah ka amintar da bayinka daga sharrunsu. Allah ka amintar da ƴan uwanmu na Falastin ya rabbal alamin Allah ka ba su aminci da kwanciyar hankali Allah ka ba su nasara akan abokan gaban su Allah ka biya mana bukatun mu Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala karban illa nafasta wala حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين